لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 24 ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da 29 ga watan julai shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya ma a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alqawaidul muthla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na Sheikh Salih bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a in ba mu manta ba wannan shi ne majalisi na goma sha biyu a cikin wannan karatu a majalisi na sha ɗaya mun kwana a cikin asma'ullahi ta'ala wanda muka kwana a na talatin da uku arrakibu ko in ba mu manta ba ƙa'idojin da malam ya kawo mana farko wajen sanin sunayen Allah ya kawo na farko ya ce asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah ga baki ɗayanta mafi kyawu ne bi ma'ana babu wani suna da ke sama da sunan Allah a kyau duk wata suna ko duk sunar da za a jingina wa Ubangiji ka ji sunan tana da kyau amma ba ita bace mafi kyawu to ba sunan Allah bace ina fata an gane wannan ka'idar ka rike shi a kwakwalwa zai taimake ka da kyau duk sunan da aka jingina wa Allah ka duba ka auna ta a ma'auni tana da kyau kaga ba sunan Allah bane amma ne mafi kyawu sunan Allah shine mafi kyawu kaga da wannan ka'idar aka ciro alqadim ko alqadim ba sunan Allah bane da wannan ka'ida aka ciro ar-rashidu ina fata an gane ba sunan Allah bane albaki ma ba sunan Allah ba haka da makamancin haka to duk da ka'idan zai taimake ka wajen tace sunayen da za a jingina wa ubangiji na biyu ya ce a a'lamun wa ausafun kowace suna ta ubangiji yana kunshe da siffa ina fata an gane alami ne sannan kuma yana kunshe da siffansa kowace suna alami ne mai cin gashin kansa sa'annan kuma yana kunshe da siffa ta ubangiji ka gane wannan ka'idar ba kowace siffa ba ce suna amma duk suna yana kunshe da siffa ta ubangiji ina fata an gane albaki kaga ba sunan Allah bane siffa ce ina fata an gane kuma a waje ɗaya yazo a Qur'ani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to kaga da irin wa'annan a ka'idojin kenan sannan yace dilalatu asma'illahi ta'ala على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام سنة الله أبسا ذاتنسا بالمطابقة دي سنة أكا تي أكا كرا الله دشي ذاك قايدي دي أبنجي ina fata an gani duk sunan da aka jingina wa Allah zaka ga yayi daidai da ubangiji shine bil sunan yayi daidai da shi al ka gani alkhaliq din ne yayi dide da shi ko to tun kafin ya zama alkhaliq tun kafin ya halicci halittu ake kiransa alkhaliq sabanin dan adam ba a ce maka mai ilimi sai ka ne sai ka ne ilimin kuma in ka ma sai ka samu ko sannan a ce mai alim to Allah ba haka yake ba tun fil azal siffansa yake amma za ka ga dan adam kuwa ai dukkan mu nan jahilai muka zo duniya ko wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah shi ya fitar da ku daga mahaifan iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba wa ja'ala lakum as-sam'a ya sa muku ji wal absara da gani wal af'idata da zuciya la'allakum tashkurun don ku gode masa ai da abin da ke tare ilimin kenan ko gani ji zuciya ta haddacewa ko kaga da shi ake tara ilimin kaga da kuka zo duniya ne kuka samu wannan ilimin sannan wani tadammun duk sunan da aka jingina wa Allah zaka ga ya kunshi abinda siffar ubangiji a ga wannan sunan ya kunsa sa'annan wabil iltizam yana nuna tabbas wannan iko na ubangiji yana rataye da wannan suna saboda sa ne saboda sa ne sabanin dan adam sa'annan akwai asma'ullahi ta'ala tawqifiyya la majala lil aqli fiha sunayen Allah ana kamewa babu fage na kwakwalwa da zaka ce yau ka harsa so sunan Allah kaza ne sai ka kira Allah da wannan sunan ina fata an gane kaga Allah ba haka bane kaga waɗanda ba musulmai ba kristoci kenan kaga suna kiran ubangiji da papa god haka ne ko sai kaga wani musulmi ya tasiranti wai saboda kila zama da su sai ka ja ce papa ibun papa god ce ko ba haka bane wai shi yana ganin abun burgewa ne ya ya zauna da irin wannan mutanen da suka siffanta ubangijinsu da mutuwa to kaga babu shi kenan inda zai mutu ai babu haka ne ya zai mutu to babu shi kenan ko akwai shi duk abin da zai mutu ai ba magana ba maganarsa kuma ai ko to kaga yanzu za su siffanta ubangijinsa da wannan saboda haka kaga wannan kuskure ne sa'annan a ka'idan da muke cikinta shine asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin da adadin muayyan sunayen Allah ba an iyakance shi ba ne da adadi ne. in wani ce ma sunayen Allah guda da tara ne kacal sai ka ce ba gaskiya ba ne. a to ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ata illa wahida man ahsaha dakhala aljanna hadisin kuma bukhari da muslim daga abu huraira me zaka ce da wannan hadisi mu ce eh hadisin nan ba ya ce maka iyakan sunayen Allah ba ya ce Allah ya tattali sunaye 99 duk wanda ya haddace su ya san ma'anar su yayi aiki da abin da suka kunsa ya gama shiga aljanna kaga bai ce iya sunan Allah kenan ba ko ina ba ta an gane sannan ga hadisi kuma da addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yake cewa aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko kuma kake kadaita da shi ya ubangiji a ilimin gaibi naka menene ke nufi suna ne ai sunayen Allah kaga tunda manzon Allah ya ce ko kuma sunayen da kai kake banta da shi a ilimin gaibi ina kiranta da wa'annan sunayen kaga kenan akwai sunayen Allah da ba su da hadis ko wannan dai an sanar da musu to wannan shine ka'idar to a karkashin ka'idar ne malam ya jiro mana guda 83 ina gani ko to muna kan nan 33 inda malam muka kwana akan ar-raqib wanda arraqibu shine mai tsaro ko kuma duk lokacin da zaka kira sunan ubangiji zaka iya hada shi arraqibu almujibu alhafizu suna kusa da juna ne arraqibu mai tsaro almujibu mai amsa kira ko alhafizu mai kulawa sai yanzu za ka duba matsalar da ta yi daidai da waɗannan sai ka haɗa su sai ka kira sunan Allah ina fata an gane sai ka ce ya kula da kai akan matsala kaza da kake fuskanta shine hikimar da yasa ake sanin ma'anoninsu tun da dama manzala ce duk wanda ya san su ya san ma'anarsu ya yi aiki da abin da suka kunsa ya shiga ina to kaga shi sa ba za mu yi gaggawa a wajen karanta su ba kawai ina ba ta gane tun da dama manufar kenan ko mu san su don mu tsira ga baki Allah ya sa mu dace ga baki Malam malam yace akwai assalamu shine na 34 assalamu shine mai amintarwa kaga ya zo a cikin qur'ani a cikin suratul hashar ko ya zo السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون kaga sai da ya ƙara kansa assalamu mu'min assalam ne amintarwa shi fa ya amintar da kai ka zauna lafiya lau ya amintar da kai a kwakwalwarka haka ne ya mai da kai mai hankali inda ya ga dama sai mai da kai dabba akwai wanda zai canje shi me yasa yi ka dabba sai ya amintar da kai ka samu natsuwa a matsayinka na dan adam ya amintar da kai da kana cikin kunci da kana cikin rashin tsaro sai ya amintar da kai to wannan kadai idan ka duba sai kai wa Allah godiya saboda babu amincin da ya kai ka samu babu abin da ya kai falalan tsaro mahimmanci a rayuwar musulmi amma yawancin musulmai musamman a najeriya ba su san wannan ba in babu amincin nan ba za ka yi sallah ba haka ne ka tambayi yan uwanmu na maiduguri ka ji ya sharabansu da yin sallah eh sun manta ko wasu ce ma shekara shida wasu ce ma bakwai sai me sai bana haka ne kaga in ba amincin nan ba za su samu wannan to ya mintar da su Allah kaga wannan kadai ya isa a gode wa ubangiji to idan ka duba kai kanka amincin da ka samu a gidanka wani fa yana nan idan zai shiga daki kofar ɗakinsa bulletproof ne ka kadangansa ma sai an sa wasu magans da wasu abubuwa wai don ya kare ko da an yi harbi ba zai shiga ba ya fasa ya harbe shi haka ne kaga ne duk ne yana tsoro amma ga kanan talaka titik yana ba ta gane za ka yi baccinka har da mun shaji shi kuma yana nan yana lahaula wani mai gadi ne ya gane gidansa baya bacci sai gari yawa yake kwanta sai ce ya ce oga ke faruwa ne ya ga ko akwai wani abu da ke damunka sai ce abin da ke damuna sai ce ito eh, ba za ka gane ba amma zan ganar da kai da dare yi sai mai gidan ya zo wajen shi sai ba bashi kyautar dubu ɗari biyu ce gashi na baka a cikin ɗakin gadinsa wallahi aikin gadin ba kwantawa kawai ya zauna ne yana kallon kuɗin kada wani ya shigo kada wani ya shigo ya yi wa kudin ta'addanci an gari ya waye ya ce wa ga don da san wucin da you <laughs> wato ne dukiya ce ta hana shi ne bacci to kama wannan yana da mahimmanci Allah ya kan amintar da bawansa to kuma assalamu almuminu almuhaiminu alazizu aljabbar almutakabbir kaga assalam mai amintarwa duk lokacin da kake neman aminci a komai naka a kasuwancinka ne a rayuwarka ne tsakaninka da iyalanka ne tsakaninka da 'ya'yanka ne tsakaninka da abokanka ne sai ka lizinci wannan suna ka ce ya amintar da kai a duk mu'amalar da za ka yi kai likita ne ka ce ya amintar da kai a cikin me eh? a cikin marasa lafiyar ka ai burinka ne ai ko da yake likitocin najeriya allah na tuba sai hankali kaɗan daga ciki ko wani za ka ga yana burin cewa mai wannan in ya samu lafiya gobe wani ma kada ya samu lafiyan ya dawo za a ci kuɗi wani kuma za ka ga iya kokarinsa zai yi dande ya ga cewa wani ya samu lafiya haka lauya shi kuma duk burinsa ne eh a samu matsala police kuma ba shi kullum ka yi laifi shi matsalarsa kenan ko shi kuma ɗan kasuwa kullum a samu kuɗi ya shigo hannu shi kuma malami kullum a haihu saboda za a kawo yara makaranta <laughs> za ka ga kowa yana da wani bukatarsa da yake harsasa da makamanci haka to duk abin da Allah ya takaita maka ko ya sa rayuwarka yana gudana karkashinsa ka duba sunan da ya daidai da bukatarka da waɗanda suke ka sai kai wannan addu'an ka gaya wa Allah damuwarka sai ka ga abubuwa na kyawu na rayuwarka to amma yawanci ba mutane ba sa tunanin haka in dan kasuwa ne sai kaga ya koma tsafi ko kowa da irin sana'arsa sai kaga wa maimakon ya koma wa Allah sai kaga ya koma tsafi yanzu misali ƴan uwa musulmi wanda suke kai ƴaƴansu ko kuma marasa lafiyar lafiyarsa India wani likitan fa kafin ya shigo yayi wannan operation din sai ya je ya bauta wa dan rakuminsa in rakumi ne ko in kuma saboda a indiya akwai addinai guda dubu ɗari bakwai da daban-daban to wanda misali in sa ne yake bautawa zai je ya bautawa sansa tukunna sannan ya maka operation in matsafi ne sai ya yi tsafinsa sannan ya operation to amma abin takaici sai yan kaɗan daga ciki wanda Allah ya haskaka musu zukatansa a cikin likitocin mummu a Najeriya misali sai ka ga mutum kafin ya yi bai san fa je sallah a biyu kafin shiga operation ba ba yi sallah a biyu roki Allah tawfiki akan wannan mara lafiya wallahi sai wanda Allah ya ba shi da bai san yayi wannan ba ya roki Allah ya sa wannan mara lafiyar ya samu waraka ta sanadiyar sama ya duba wani mara lafiya ne abin ya rikice mai ya tashi ya je ya sallah ya raka'a biyu ya roki Allah ya bashi dacewa akan gano matsalan ga wannan ba fa kowa ke wannan tawfikin ba to ka wannan a bangaren likitanci kenan ko to in ka koma kasuwanci shi ma haka ya ga ba ba customer sai fara tunanin bari zai sake ko yana tunanin tsafin nan shi zai jawo mai ne customers to zaka ga kowa da irin wannan wani kuma sai ya yi sharri mai kaki kenan sai ya maka sharri don ya samu hanyar da zai samu kuɗi to za ka ga duk irin wannan ya kamata a ce musulmi tunaninsa ya koma wa ubangiji don ya samu yardan Allah Allah samu dace a samiu mai cikakken ji Allah ne mai cikakken ji kada sami Allah ƙaunar lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir kaga ya tabbatar maka da ne mai cikakken ji ne kuma mai gani ne ina fata an gane to jin ubangiji ba kaman irin jin ɗan adam bane jin ɗan adam yana da iyaka yaya iyakan jin ka yake yanzu ba muna karatu yanzu a cikin nan ba ba dan wannan microphone din ba wanda suke waje ba za su ji karatun mu ba ko da wanda ke karshen masallaci ce in ba na daga murya da karfi bane da ba zai ji ba to amma Allah duk wani motsi da za ka yi Allah yana ji shine Imam Shafi'i yake cewa ya man ya kai wanda bi ma'ana ubangiji yake girmamawa yake yabansa sai yake cewa wa yara manati uruqiha fi nahariha Allah yana ganin wato tururuwa wannan jijiyar da ke jikin tururuwa da take motsi Allah yana kallanta wal mukha fi tilkal idamin nahali da kokol wanda ke jikin tururuwa Allah na kallansa kaga kai yanzu aka ce ka kalle ta kaga ba ta aiki to motsin da tururuwa take yi da motsin da sauro yake yi a cikin dubban duhun dare idan ya motsa fuffikensa Allah na jin motsin fuffiken to kaga anan me yake nuna maka girman jinwa Allah to kaga shi sa aliyu bin zainul al-abidi ne ke cewa ana ba mu ji ta hidan. ala al-ma'asi wa aynu tanzuru ne. ni ne nake kulle kofa zan saba wa Allah idan Allah kuma yana kallo na ni kuma yana cewa ai ba mai kallo na ko haka ne kana cewa ba mai kallon ka amma ga Allah na kallon ka saboda ka kulle kofa kaga kai kadai ne a ciki to jin ubangiji bayi da iyaka amma dan adam jinsa na da iyaka akwai lokacin da kana duniyar amma baka jin komai saboda an dauke jin an rike jinka ya kai iyakan da ba za ka kara ji ba haka koma ga Allah wani kuma idan ne ga idansa fayau guda biyu yana gani amma ne idan ne guda biyu ba abin da ya same su an je asibiti amma an rike ganin saboda iya ganin da Allah ya rubuta mai kenan kuma ya koma ga Allah ba zai kara gani ba akwai wani kuma bakin aka rike sai dai haka yuhamhim yana mumbling ka san me yake cewa ba sai dai in ya iya karatu ya rubuta maka manufarsa amma ba zai iya magana ba saboda ne an riga an rike magana kuma har ya koma ga Allah ba zai wannan maganar ba iyakacin adadin kalmomin da za ka faɗi a duniya lafuzzan da harfan an rubuta adadin su adadin na kaiwa shi bakin ka ya kame to ubangiji ba haka yake ba sa'annan ash-shakiru wa shakiran alima siga ce ta mubalaga mai yawan godiya shine wa kana Allah ya kasance shakiran mai yawan godiya aliman masani za ka yi karamin aiki Allah ya ji daɗin wannan aikin ya gode maka a wannan aikin ya biya ka da sakamakon da ba za ka iya ba yanzu inda ayyukanmu ne zai kai mu aljanna babu a cikinmu wanda zai shiga aljanna ne, haka ne amma saboda yawan godiyar da Allah ke yi wa bayinsa akan ibada, sai ka dan yi karamin abu sai Allah ya ji dadin abin ya gode maka ya baka aljanna kaga abin da aka baka ai ba aikinka bai isa ya baka wannan abin ba haka ne kamar yanzu kai ne ka ɗauki ɗan ƙwadago sai ka ce da Allah yana so ka ɗan fitike min nan gadin inda ke cikin gidana da ya zo sai ya aikin da kyau kai ka ce injin ne ya yanke fitukar da ka zo ka gani sai ka ji daɗi daman kunyi za ka ba shi dubu biyar sai ka ba shi dubu hamsin aikin shi amma ne ka ji daɗin ya maka abin da kake so ko to haka Allah yake mana mu a matsayin mu na bayansa yanda muka bautata masa yanda muka mika wuya zuwa gare sa yanda muka sanwantar da komai namu zuwa gare sa to shine zai baka abinda baka taba tsammani ba ina fata an gane to Allah mai yawan godiya ne akan ababan da bayansa ke aikata siga ce ta mubalaga sa'annan ashaku a nan kuma mai godiya kaga akwai bambancin mai yawan godiya da kuma mai da mai godiya to kaga ashakiru shakur kaga mai yawan godiya kuma mai godiya akwai bambanci ko to Allah subhanahu wataala wanta siga ce ta mubalaga wannan kuma yana nuna maka Allah yana godewa bayansa akan abin da suke aikatawa shi sa sai ya ce innahu ghafurun shakurun ko mai yawan gafara ne kuma mai gode wa bayansa akan abin da suka aikata sai ya saka musu da abin da ba su taba tsammani hadisi ya inganta cikin Bukhari da muslim wani mutumi daga cikin banu isra'ila manzo Allah na bada labari yayi shekara 500 yana bautan Allah da ya mutu sai Allah ya ce a kai shi aljanna da ra'amarsa sai ya ce wa ubangiji a ah, ba aiki na bane ya kai na aljanna sai Allah ya ce mala'iku dawo da shi sai aka dawo da shi sai Allah ya ce tunda ya ce da aikinsa ne kai shi aljanna ku duk kiyasta ibadan da yi na shekara 500 a cikin ni'imomin da na yi masa ku kwatanta ta da ni'ima kwaya ɗaya shine ni'imar ido kawai da ibadan da ya na shekara 500 da aka kwatanta ibadan da ya na shekara 500 da ni'imar ganinsa sai aka ga ni'imar gani na ido kawai yarin jayi ibadan da yayi na shekara 500 sai Allah ce ku tafi da shi wuta sai ce ya Allah ina so a shigar da ni aljanna da rahmarka kaga yayi sajuda ko sai Allah ce to tunda yayi sajudan ya yarda cewa ba aikinsa bane ko Allah ya ji dadin aikin da yayi ne ya saka mai sama da abin da yayi ko sai Allah ce to a tafi da shi aljanna kaga kenan yana nuna wato kaɗan da muka yi sai Allah ya gode wa kaɗan da muka yi ya ji daɗi ya saka mana fiye da abin da mu muka yi masa in ba haka ba da irin ni'imar da Allah ya mana in aka ce da ni'imomin da Allah ya mana kaɗai za a binciki ibadunmu ba wanda zai sha a cikinmu gani ji ko shaƙa akwai wanda kwata-kwata baya iya bambance wannan wari ne wannan kabshi ne ko shi sa manzo Allah ya karantar da kai a matsayinka na musulmi duk lokacin da ka ga wani musiba wani ya shiga cikin wani hali hauka ne ya kama shi ka zo sai ka ga mahaukaci suka ce alhamdulillahi alladhi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila ko kuma ka ce alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala ko wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani lafiya akan abin da ya jarabci wannan da shi kuma ya fifita ni akan da yawa daga cikin ababen da ya halitta ko mutum ne kaga idan shi ya fashe kaga ya ta sai ka ce alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalahu Ka kaga wannan kana wa Allah ne godiya kai da idan ka guda biyu shi fiye wa Allah Allah fasa idan ba ne fiye wa Allah ba amma shi ma gwada shi akai wancan da baya ji shi ma ai ba laifi wa Allah ba ina fata an gane gwada shi aka yi wancan da aka cire mai kafa shi ma haka wancan da aka cire mai hannu shi ma haka wancan da aka zare hankalin kaga ai ba dabararsa bace ko shi ma jarabawa ce kai sai ka gode wa Allah wannan zai sa kullum ba za ka taɓa rena ni'imar da Allah ya maka ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce unzuru ila man huwa asfala minkum ku yi dubi zuwa ga wanda ke can kasan kasan ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kada ka yi dubi zuwa ga wanda ke sama da kai fa huwa ajdaru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum shine fi cancanta ba za ka rena ni'imar da Allah ya maka ba za ka ga talaka ya fito kai garin nan fa akwai buhariya ya manta ga lafiya ko ga tufafi ya sa sa'an nan gashi har ya iya tafiya ya shigo cikin abokansa ya ce ga wani nan inda kuɗi na siyan abun duniya ba abin da ba zai iya siya ba a duniya amma ne inda lafiya ana siyanta da yana da kuɗin da zai iya siyan lafiya amma kuma ne ba da wannan lafiyar wannan kadai idan ka tuna Allah ya maka wannan ni'imar me ya kamata ka yi wa Allah sai ka gode masa to amma fa idan da talakawan da masu kuɗin da ɗaliban ilimin da malaman to fa sai inna lillahi ko ga in wannan cika ai garin nan ai sai a hankali ai garin nan ba ya manta ga ni'imomin da Allah ya maka da kana kallon wannan ni'imomin ba za ka dinga wannan korafin ba Allah sa mu dace sai ya ce ash-shahid wannan ash-shahid Allah subhanahu wa ta'ala shine mai shaidawa akan ababen da bayansa ke aikatawa a cikin qur'ani ya zo wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne akan dukkan abin da muke aikatawa kaga ash-shahidu al-muhitu al-muhaiminu duk suna kusa da juna ina fata an gane ash-shahidu mai shaida duk abin da ka aikata shi sa lokacin da abrahata ya zo yana so ya rusa ɗakin ka'aba abu talib ya je sami shi saboda ya kwace mai dabbobi sai ce mai da Allah a bani dabbobi na sai ce a ah, na zaci ka zo maganan ka'aba ne ce a'a ka'aba yana da ubangijin da ya ansa shi shi zai kare ta amma ni abinda nake nema alfarma a sakan dabbobi na saboda sun san cewa ne akwai wa akwai wanda ya halicci wanda ya tabbatar da wannan ɗakin a wajen shine wa Allah wanda ya halicci duniyar da abin da ke cikinta saboda haka shi sa Nufail bin Habib yayi masa waka yake cewa aina al-mufridul ilahu al-talib aina al-mufridul ilahu al-talib sai ce wal mujrimul maghlubu Laisal Galibu ghalib yace ina al ila ilah daya abun bauta shine al-ilah al-talib wanda ake neman abu a wajensa wal mujrimul maghlub amma mujrimi waye yake nufi abarhata maghlubu shi an samu galaba a kansa laisa galibu shi bai da galaba bai samu galaba akan kanwa ba Allah maɗaukaki saboda Allah ya turo mai tsuntsaye tayran ababil ko tarmihin bi hijaratin min sijjin to kaga abinda Allah subhanahu wataala yayi masa kamar yadda Imamu At-Tabari ya kawo wannan kisa a cikin wato tafsirut Tabari nasa kaga muhallin shahid a ciki shine Allah yana shaidawa akan dukkan abin da ka aikata a duniya duk wani abin da ka aikata Allah yana shaidansa saboda haka in an tambaye ka eh, waye shaidan ka sai ce me Allah shine me shaidansa wa kafa billahi shahida ko Allah ya wadata a ce shine shine shaidanka waye shaidanka kace Allah to ayan gama kuma dole zai yi ne zai shaidai ka akan wannan abin to kaga gwargwadon yadda mutum ya yadda da Allah haka Allah yake tare da shi ina ba ta an gani haka manzo Allah ce in kai tunanin Allah na tare da kai a komai naka to zaka ga Allah na ƙara baka mai nasara in kai tunanin ka ta kenan ko sai ce baba wallahi kai ma ka san ai garin ba sauki me yake nufi yana ganin cewa idan yayi wani abu ba yanzu anya zai sha kuwa shi yana ganin kaman Allah baya tare da shi sai ce maka kawai shi sa maka da ce to a sashi cikin addu'a shi yana ganin ko da yaushe Allah baya tare da shi sai Allah ya kyale shi to amma kai a matsayin da musulmi duk inda kake kai ka sa a zuciyarka Allah na tare da kai kuma zai karfafa maka duk abin da kake bukata to sai kaga Allah subhanahu wataala yana ƙara maka karfin gwiwa as-samad Allah wanda ake nufinsa da biyan bukata al-fardu samadul wahid al-ahad suna kusa da juna a wajen biyan ka. Allah wanda ake nufinsa da biyan bukata shine Allahu Samad ko Allah wanda ake nufinsa da me biyan bukata yanzu kana son ƴaƴa wa kake roƙa Allah kana son yaranka Allah ya nagarta maka su wa zaka roƙa kana so matarka ta yi maka biyayya wa zaka roƙa kai dan hariya fa da sauki a nan fa yawanci ba a cewa Allah ya shirye ta ba a mata addu'a specific yadda za ka yi wa ɗanka ka ce Allah ya shirye maka da mata sai ɗaiɗe ku shi yana ganin kawai idan ya ɓata lokaci kawai gara ya sake ta ya ji a aurwata haka ne shi ba zai iya cewa ne Allah ya shirye da ita ba saboda haka yana gana ah, da kuɗi na sai na wahala hai bari rabu da ita kawo in kawo ta to wannan kaga mutum zai ga wanda zai kawo ta fita muni kuma haka ne to haka shi ma komai na rayuwa kana bukatar ubangiji Dalibi ne kana so kayi karatu kana so Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da karatun a zuciyarka wa za ka roƙa wa za ka karkata zuwa gare sa kana neman aiki ne ka kai credentials ɗinka ka gama komai wa kake so ya baka damar da za ka samu wannan aikin Allah ko sai ka mika al'amarinka zuwa gawa Allah sai ka ga ka samu wannan abin kai idan Allah ya baka abu ko makiyinka sai ya dauko ya baka akwai wa'anda ni na sani ba sa ga ba sa jituwa ne kwata kwata duk inda za su haɗu suna haɗa ido hudu da juna zagi za ka ci amma ɗaya da yake Allah ya ciyar da ɗayan ɗayan ya kawo ya ce gashi na baka haji ka duba ba duk inda suka haɗu sai dai su zagi juna amma shi wancan ya ɗauko ya bashi saboda waye ya bashi kaga Allah ne ya bashi shi yasa ne har ya iya kowa ya bashi in ya zo daga baya ya da na sani haka ne amma ne in Allah ya baka babu wanda ya sai hana ka to ka sa wannan a zuciya ka ga komai naka zai zo da sauki a to ai wannan ne ai kasan mulkin na hannunsu ne kuma kujerar na hannun shi ne yanzu in ya ce kaza shi ke shi waye shi zuciyar da ma zai ce a'a waye yake juya ta faju sai ka miƙa wa Allah al'amarinka ka gani to wannan shine abin da ake so mutum musulmi ya dinga kawo shi a zuciyarsa ya dinga dabbaka shi a mu'amalarsa sai ka ga komai ya zo maka da sauki na rayuwa kana cikin kunci amma me kai kana jin daɗi saboda ka san abin da Allah ya baka na ni'ima ba za ta iya saka masa ba sai ka kara gode wa Allah sai ka game Allah ya maka buɗi shi yasa Allah ce la in shakartu la azidannakum ko in kuka gode min wallahi zan kara muku kaga yana cikin godiyar saboda haka yana daga cikin godiyar da za ka yi wa Allah akwai kuma al'alimu shine masani Allah daidai da ɗigo kwayan zarra jahilci bai taba daga iliminsa ba iliminsa azali ne ka gani da kai ba a kira mu masana sai mun samu ne sai mun samu sana amma Allah ba haka yake ba kuma za ka ga ka san wani abu wa'ansu abubuwa kuma sun ɓoyu gare ka to Allah shi iliminsa sakakke ne amma da mutum da aljani da mala'iku dukka sai da jahilci ya taɓa shuɗewa a iliminsu mala'iku me suka ce qalu la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim kaga anan mala'iku jahilci ya taba me da da'a ne a ilimin dan adam da aljani ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la na shay'an Allah shi ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba halata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ko to kaga da baka san komai ba ka zo aka ka zo ka koyi magana ko bayan magana ka zo ka koyi ilimi aka kai ka islamiyya aka kai ka boko ka koyi abubuwa ka koyi yarurruka da dama kaga ai ba da shi aka haife ka ba shi sa sanin wa'annan ka'idojin shine fa zai taimaka maka a shekarun baya akwai wani yaro da aka dinda rudar da mutane a Najeriya da su cewa wai Tanzania ko yaron daga Tanzania ne wai an haife shi ne da ilimi haka ne wallahi ko a larabcin shi akwai kurakurai ni ji? da ce wannan ana yi larabcin da yake yi ma akwai kurakurai a ciki amma ana ci shi ai da larabcin na ce karya ne Allah ya baka larabci da kuskure karya ne zai yiwu <laughs> ku gane to amma ana ta cewa ai yaron an haife shi ne da ilimi a'a a sunnar Allah bai gagare sai haka ba ko amma a ɗabi'ar da ya dan adam dole sai ya ne sai ya koya sai ya koya ina fata an gane to duk irin sanin waɗannan abubuwan shi ne zai taimaka maka wajen fita daga wasu matsaloli na rayuwa da mutane ke fadawa a rashin sanin su Allah sa samu dace shi sa Allah ce wa kunna bi kulli shay'in alimin mu inji ubangiji masana ne ga dukkan wani abu kaga ba wani abin da ya koyu ga Allah Allah masanin komai ne babu abin da ya koyu gare sa shi yasa duk abin da ka aikata ranar tashin kiyama sai ka yi bayanan su kuma babu abin da zai koyu gare ga ubangiji kuma babu abin da ya koyu gare sa duk abin da kai sai an nuna maka har mutum yana cewa mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wai wannan wannan irin littafi ne babu wani karamin laifi da nayi da babban face sai da ya iyakance shi ya kidaya shi duk wani abin da ne ga sanan sai Allah fa ya tambaye mutum idan aka bujuro mai da ayyukan Allah sai ya tambaye shi wai mala'ikuna sun cuce ka sai ce a'a duk wani aikin kai kai zai ce eh ya Allah ni ne kaga ne kenan babu abin da Allah bai sani amma ni da kai ba mu san abin da za yi nan da awa ɗaya ba sai abin da ne Allah ya kara mana kai nan da ma minti goma ko biyar ba mu san abin da ni da kai za mu yi ba ko sai abin da Allah ya kara mana wannan yana nuna maka iya sanin ubangiji ilimin ubangiji wato ilimi ne mutlak amma dan adam ilimin sa me takaitacce ne wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a ba ku komai na ilimi ba sai dan kadan dan kadan aka ba ku duk ilimin ka sai ka ga wanda ke me sama da kai shi ma sai ka ga me sama da shi haka abin yake saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya kaddara rayuwar mutum sai Al'azizu azizu mabuwayi Allah buwayayye ne buwayen Allah ba irin na dan adam ba duk mutumin da aka ce maka buwayayye ne sai ka ga azzalimi ne ko yana keta ko amma ubangijin ubangiji subhanahu wataala buwayarsa ta ɗaukaka ne da mulki da sarauta ta ubangiji ina ba ta an gane kaga in aka ce yau akwai wanda ya buwaye Allah kaga kenan akwai matsala a bankin ubangiji haka ne to babu wanda ya ba buwaye ubangiji Allah buwayayye ne ba wanda ya fi karfin ubangiji saboda haka zaka ga mala'iku da kansu ma sun ce innaka antal azizul hakim ko Allah madaukake ce innaka antal azizul hakim lalle kai ubangiji al azizu mabuwayi ne al hakim buwayaka a hada take da hikima kaga buwayar ubangiji a hada da hikima amma na dan adam sai kaga an ce wani buwayi mutane sai kaga da keta ko da zalunci ko ko da mugunta amma ubangiji ba haka bane al azimu Allah mai girma wa huwa al-aliyyul ubangiji uh, al-azim bi ma'ana al-aliyyu madaukaki al kuma mai girma eh a ah, ai mun mun gama da aziz al-azim mai girma ina fata an gane wa huwa al-aliyyul azim Allah maɗaukaki ne kuma mai girma girman ubangiji kaga ya wuce misali kursiyin ubangiji fa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah ya fi sama da kasa girma al'arshin ubangiji kuwa girman al'arshin ubangiji in aka ɗauki kursiyu kamar a ɗauki kwabo a jefa shi a cikin sahara za a ga kwaban to shine kamar kursiyin ubangiji da al'arcin ubangiji kasan Allah ba abun wasa ba ne to me wannan girman shine za a ce maka wai ya shigo duniya ya yi descending a jikin ɗan adam wai ya shi ma ya zama Allah Allah Allah shi ma ɗan adam Allah don Allah wannan wanda ya san girman Allah ya kamata a ce wannan tunanin ina fata an gane kaga daga nan zai nuna maka cewa wa ma qadarullah haqqa kadari wallahi basu girmama Allah makuran girmamawa ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah kasa gabaki ɗaya fa Allah zai dunkule ta wanda zai dunkule kasa gabaki ɗaya to ta yaya kasa za ta iya daukar sa ina fata an gane masu cewa wani yanki na ubangiji ya shigo jikinsu sun zama alloli ina fata an gane kaga waɗannan asalin aqidar da mun san dauko ta ne daga confuciusiya shine bature ke kira confucius daman shine mai wannan akidar philosophy ne shi saboda yana so ya zama ma allan ya saki matarsa yana shekara goma sha tara ya aure a shekara ashirin zuwa ashirin da ɗaya sake ta saboda yana so ya zama annabi ya shiga meditation shine halwa da sufaye suke yi asalin daga inda suka ɗauko ta kenan ya shiga meditation daga nan ya fara samun ilhama shine aspiration shikenan daga nan sai ya zama annabi tafiya ya tafiya wai sai ya zama Allah ya ce wani yanki na ubangiji ya yanko daga sama ya shiga jikin shi shi ma sai zama Allah shi sa wato kalma ce ta ibata wato quotation ne canisawa suke yi sai ka ji an ce kunzo sho wai kungfu ya ce ina ba ta an gane kaga a matsayin shi wato a matsayin Allah ne saboda haka akwai waɗanda suke bautawa ma shine in ka ji ana ana celebration na happy birthday wai monkey day monkey day ranan biri shine ranan haihuwar wani don Allah wai dan adam wai ranar buri shine har buri ya zama yana da wani matsayi da ake bauta masa to sai a China shekarar in ana new year din su to shine wai monkey day aka haifi mutum duk wanda aka haife shi a wannan ranar zai samu albarka zai samu talent zai samu wayi zai samu wayi zai samu wayi zai samu wayi to ubangiji ya fi karfin haka sannan al'afu Allah al'afu mai yawan yafiya ne Allah mai yawan yafiya ne shi sa Allah ke cewa wa inna Allah la'afuwun ghafur ko lalle Allah la'afuwun mai yawan yafiya ne kuma mai gafartawa bayansa afuwun ghafur yana yafewa kuma yana gafara to kaga wannan yana nuna maka Allah idan yana daga maka kafa afuwa ai shine ya daga maka kafa akan wani abu ko to da Allah yana kama mu ne da abinda muke yi <laughs> kana gani akwai wanda zai sha ba wanda zai sha walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ko da Allah zai kama mutane da abin da suke yi ma taraka alaiha min dafa Allah ba zai bar wata dabba a doron kasa da take motsi ba duk sai ya kashe ta amma saboda ne saboda tsari ne na ubangiji sai ya daga mana kafa shi sa a ranar tashin kiyama Allah zai yi zai yi fushin da bai taba yin fushi ba irinsa kuma bayan ta ba zai kara fushi irinta ba saboda ya daga maka kafa kayi ya daga yayi ka yanzu kai wani lokaci ɗanka zai yi ka ɗaga kafa wani ya ƙara wani lokaci ka ce kai ka mai yi disonin ɗinsa haka ne saboda yana ta yi amma Allah inda Allah zai yi disonin ɗin to ai ba wanda zai sha a cikin bayansa wani lokaci da gangan za ka yi laifin za ka je astagfirullah astagfirullah kuma kana yi mai kwan ka kame amma kuma za ka yi da Allah ya ga dama sai ya ce to dalilin wannan tunda kana sani ba zan ƙara yafi maka ba amma duk da haka in ka ce kana neman yafiya zai yafe maka ka gani uzuri kenan ko yana babu wanda ya kai Allah ba da uzuri shi yasa ya turo manzanni a baka uzuri kuma kayi laifi ka ce ya Allah yafe min ya ce ya yafe maka shine afwa kenan to afwa ana hada shi da al-ghafuru ana hada shi da at tawwab ana hada shi da al-halimu Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan yafiya ga bayansa sa'annan al'alim masani sanin ubangiji kamar yadda al'alimu can masani nan kuma al'alimu ilimi yana da ilimi sabanin su khawarij da mu'tazila da jahmiya suka ce al'alimu bila ilmi masani ne amma ba tare da ilimi ba to ne nan ka ce masani amma ba yi da ilimi me ake nufi ai bayi da sanin kenan haka ne su sun tabbatar da sunan Allah sun kore siffan Allah sai ya ce al'aliyu a nan kaga akwai aya وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم duk wani alkhairi da kuka yi Allah ya san shi Allah ya san wannan alkhairi sai al-aliyu madaukaki wannan uluwu zat uluwu sifa uluwu makan Zafinsa sa daukakakke ne inda yake daukakakke ne ina ba ta an gane shine uluwul zat zatin sa kenan daukakakke uluwul makan sannan inda yake daukakakke ne sannan na uku uluwul qahar wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shine mai tankwasa bayansa daga saman to wannan duka yana nuna maka daukaka ta ubangiji wannan yana nuna Allah na ina kenan yana sama yana saman me bayansa yana saman halittunsa shine wa huwa al-aliyyul azim Allah madaukaki ne kuma mai girma ɗaukakansa a zatinsa ɗaukakansa a inda yake ɗaukakansa a tankwasa wanda yake wa bayansa saboda ka babu wanda isa sannan al-ghaffaru shine mai yawan gafara ga bayansa siga ce ta mubalaga al-ghaffaru wa inni la ghaffarun liman taba ko Allah ce lallai ni ne yawan gafara ne ga wanda ya tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace idan bawa yayi saban Allah yace ya Allah ka yafe mun yace sai Allah ya ce wa mala'iku ashe bawa na wani sai a kira sunan mutumin ya san cewa bayi da wanda zai yafe masa in ba ni ba ina shaida muku na yafe masa can an ya ƙara yin laifi ya ɗaga mai ce to ya Allah mu dai mujrimai ne ya Allah kai afi mun ka gafarta mun ya ce sai ya ƙara cewa mala'iku ashe bawa nawa ne ya san ba wanda zai yafe masa in ba ni ba ina shaida muku na yafe masa ya ce ka ƙara yi ka ƙara cewa sai ce kai ina shaida muku matukar bawan nan ba zai gushe yana roƙa na gafara ba ni ko ba zan gushe ina gafarta masa kaga me yake bude maka kofar me tuba mai alghafaru mai yawan gafara ga bayansa yana karban tuba shi yasa ce wa inni laghaffarun lallai ni mai yawan gafara ne lullubewa ake yi fa laifinka a lullube shi in aka lullube shi me kenan kaga an sutunta ka shi yasa ce mumini na nan tashin kiyama yana sabo ba ko ba yana yi amma bai kai na fasiki ba ko yace Allah zai kira sa fulanu bin fulan wani dan wani sai ce labbaika ya rabb wa sa'daik na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka hadisi abdullahi dan umar ruwayan imam bukhari sai Allah ce mai udu matso sai matso sai Allah ya dinga zakulo maka laifukan da kai a duniya ba wanda ya ji amilta kaza sai ce iya rab amilta kaza iya rab zai ce kai kaza kace iya eh, Allah har sai manzo Allah ce har sai ba wannan yana ganin shi kenan fa ya tafi sai Allah ce yanda na suturta ka a duniya ba wanda ya san kai haka yau zan suturta ka tafi na yafe maka kaga an boye kenan ko an lullube su kuma me an dai shaida mai yayi su ko sannan to an ce ya shiga aljanna saboda mumini ne yace amma fasiki da munafiki da kafiri sai Allah ya ya kira sunansa sai ce ina amsa kiranka ya Allah kuma ina neman taimakonka sai Allah ce la labbaika wala sa'adaika ni ba zan amsa maka ba kuma zan taimaka maka ba sai Allah ya tona mai asiri Allah ya dinga faɗin laifukan da kowa na ji daga baya sai Allah ce to a tafi da shi wutar jaka kaga mumini an suturta shi ko sannan kuma ne shi fasiki da kafiri da munafiki sai aka tona mai asiri saboda a duniya da yake yi baya kunya ko wai yanzu fasikai sun fito wai suna ma za su yi zanga-zanga haka ne fasikai ne suka ta wai suna so su yi mai zanga-zanga saboda an hana su wai haƙƙinsu sai an musu mai sai an musu village kaga yanzu ne sai za su yi fito na fito kaga fasiki ma akan aikin sama wai yana ganin fa abu ne mai kyau yake wai sana'a ce a fito a kara sana'a ina fasikanci ya taba zama sana'a ya taba zama sana'a ba ya taba zama sana'a ba ta amma kuma ne za ƴaƴanmu za su kalla matanmu za su kalla mu ma za mu kalla mace ai wa'azi suke yi ko wa'azi suke yi har wani ma ya dinga zubar da hawaye akwai tausayi mutanen da suke fasikancinsu a fili ba sai sun boye ba da tun suna boyewa yanzu me ba sa boyewa amma wai duk da haka wai mutum yana ganin cewa sun yi daidai wai ai sana'a ce Allah kiyaye ya ci gaba da cewa al-ghafuru mai gafara can siga ta mubalaga nan kuma Allah ya ce al-ghafuru ya wa huwa al-ghafurur rahim Allah mai yawan mai gafara ne kuma mai tausaya wa bayansa kaga saboda tausayin da yake yi shi ne maka gafara akan laifuffukanka ina fata an gane wancan siga ce ta mubalaga A anan ya kamata sai mu tashi akan al ko na 45 kenan ina gani anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na goma sha uku sai mu daura daga alganiyu sha Allah arba'in da takwas kenan ko fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum na'am to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya akwai kuma malam Isaf Yunus shi ah, yana nan dai alhamdulillah jikin yana sauki amma dai shi ma yana buƙatar addu'a Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa ya ba shi lafiya eh. na'am eh na'am na'am wanne eh al-ghaffaru mai yawan gafara al-ghafuru mai gafara akwai bambanci eh wancan yawa ko bai da adadi wannan kuma mai gafara kaga duka abu ne a hada suke eh wa alaikum salam الحافظ mai kulawa الرقيب mai tsaro kaga suna kusa da سنا suna kusa da juna amma ايكي aiki ne dai kusan iri كاغا kaga kulawa kuma yana tsaro yana kula kuma yana tsare ka daga dukkan wani shari da zai iya faɗo maka eh inda da ya ga dama kana cikin tafiya sai ya sako dutse dur ya faza ya faza mutum ido ka gane amma sai ya kula ya kare ina ba ta gane zaka ga kuma akwai kiyayewa da Allah subhanahu wataala yake yi akwai wani bawan Allah da ya bani labari za su fito ne daga gida sai ya addu'a sai karanta ma'ayatul kursi ya ce ya karanta ya ce kawai suna cikin tafiya sai suka yi kitubus da amrobas da shi kuma da iyalinsa aka ce kwanta kwanta kwanta kawo kudi kawo kudi sai sai suna cikin kokarin kwantawa sai matan ta ce a ah, ta ce ba ka karanta ayatul kursi ba ta ga me tana so ta tana mai cewa a ah, ce ne kamata a ce ne. barayi sun tare su ba sai ya ce eh na karanta sai barawon na gefe sai ce kawo kudi ayatul kursin ku ba za su yi amfani a nan ba yana faɗin haka kawai sai mai kogan ya ji ya ce ne kace na ce su kawo kuɗi ne ayatul kursin ba za su yi amfani ba jaram kogan sai har harba wancan nan sai ce kai ku tashi ku tafi ayatul kursin ku ta amfani <laughs> shi nan aka ya tashi kuma ya ƙara gaba <laughs> kaga